الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصوم قال رحمه الله تعالى باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولن يرى عليه قضاء إذا كان أوفك له أولا آه، باب في كتاب الصيام

aka tsawatarwa ga wanda ya yawaita yin misal misal kamar yadda ya gabata shine mutum ya zartar da kwanakin azumi zuwa wato wasu wani lokaci kafin ya sha ruwa na بسم الله الرحمن الرحيم رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وسائل الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك توافي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أبيك يطعمني ربي ويبكي فلما أبرأ أن ينتهى عني ذلك واكل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لبيتكم التنكيل لهم فيما أبوا أن ينتهوا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم إياكم والنساء مرتين قيل إنك تواصي قال إني أبيت يطعمني ربي ويقين فاكلفني من العمل ما تطلقون فقال الإنسان إلى الصحر قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن عبد الحارث عن يزيد عن عبد الله بن الخباز عن أبي سعيد المخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصي فأيكم أراد أن يواصل فليواصي حتى انتهى قالوا فإنك تواصي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيتك هيئتك إن أبيت لي مطعم يطعمني a har yanzu cikin musal ya kawo hadisi ya ce akwai hadisin da ana ya rawaito radiyallahu anhu sai kuma hadisi na Abu Hurairah an anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani a kan wato zarcewa da azumi shine al-wisal fi sai wani mutum daga cikin musulmi ya ce. to ai kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana zarcewa da azumi amma yana nufin tunda kana zarcewa mu ma ya kamata ne koyi da kai yace to waye a cikin ku yake iri na wa ayyukum mithli ay fi a cikin zarcewa da azumi waye irin waye iri na a cikinku sai domin ni ina kwanciya kuma mahalicci na Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni to da wannan kwabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hani akai sai ya zama ba su hanu ba yace dan ma lokacin da suka ki din su bar yin misal din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu je misal din da ku dan haka sai yayi misali da su rana daya aka shiga kwana na biyu to a kwana na biyun ne sai wata ma'ana ya fito ko aka ga watan azumi ko kuma aka ga watan shawwal don ɗayan biyu ne zai zama tunda wannan ya nuna wisal ɗin da suke sun yi shi kila ko dai a cikin ƙarshen wato sha'aban ko kuma na farilla ne suka yi a ramaban inda ganin watan ramaban. shine zai sa duk wani azumi da mutum yake ya aji ya daura ramadan ko kuma ganin watan shawwal shi yake sa ajiye azumin ramadan a dauki mana a sharuwa da haka ɗayan biyu ne to ya ce da suka yi kwana ɗaya suka yi kwana na biyu sai aka ga wata sai ya ce inda watan nan ya yi jinkiri da na ci gaba da wutar ɗin tare da ku to shi anas abu da yake cewa ka ne da mun kamar manzala sallallahu alaihi wasallam yana wato kwaban su kamar yana nuna musu cewa su kiyaye hakan bai yi ba lokacin da ya ga sun kisa hannu da abin da ya hana su Kamar shi manzala sallallahu alaihi wasallam yana duba musu abin da yafi musu sauki abin da kuma ya fi musu a wajen Allah madaukakin sarki sai hadisi har ila yau na abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kashe ni yace iyyakum wal misala ina muku kashe ni ma'ana da yin misal zarcewa da azumi har so biyu sai aka ce to ai kai kana zarcewa yace to ni ai ina kwanciya wato mahajjici na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni da haka fadlaku min al'amali ma tuqifun ku zai kewa aiki abin da za ku iya yi duk abin da zai fi karfin ku ya gara bai san da ku da Allah bai daura muku ba ya ce kar ku yi abin da ya fi karfin ku yasa duk abin da mutum zai iya yi abin da zai iya ne fatta fattakullaha mastafa'atu za ta ce ku ɗauki aiki wanda za ku iya da azumi na nafula ne mutum zai yi to sai ya ɗauki wanda zai iya haka nan idan sallah ce ta mutum zai yi wacce ba ta farilla ba to ya dauki wacce zai iya haka nan in sadaka ce zai yi wacce take ba ta farilla ba ya dauki gwargwadon abin da zai iya yi kar mutum ya debo abin da ya fi ƙarfinsa wannan kuma ka'ida ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ta shine duk lokacin da mutum ya dauko abu ya fi karfinsa to baya iya shi mutum ya dauko abu mai fadi sai kaga abin ba zai ba zai ba zai ba zai cuku ba shi ne malamai suke cewa ah, al'amuru idan ba ka tasa'a wa idan tasa'a baka to abu wani al'amari in ya soke da kan shi ne zai dinga buduwa amma in ka fadada shi to zai zo ya soke ma a gaba kuma rashin daukan wannan ka'idar ba ma aiki na ibada ba duk wani aiki da mutum zai yi ba a so mutum ya dauki aiki mai fadi da yawa za ka ga mutane sun dauko aiki mai fadi sun kasa shi a wani lokacin sai ka ga mutane suna da hamasa da keshin addini musamman wani yanayi ya taso sai a ce to bari a ɗauko al'amura na taimakon al'umma ya ce za a buɗe ziyartar asibiti gidan marayu da wayan aka ɗebo duka a hanya sai ka ga aji sai gaba za a iya kowanne ba to kaga da guda ɗaya aka ɗauka aka fara tafiya a kan shi idan aka yi nisa aka samu kafuwa sai a sake buɗe branch ai ba wani ma'aikata ko misali banki da zai tashi kashi daya ko ina ya ce ya buɗe branch sai an kafu ne an yi ƙarfi to shi ne sai a yi rinshi bishiya ma ya kasa ta ta yi ƙarfi ne ake samun rinshi amma ba ta yi ƙarfi ba ba wani rinshin da za ta yi to wannan ƙa'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wacce take babba ce faklaku min al'amali ma tuhibbun duk aikin da za ku yi ku dauko aikin da za ku iya wasu shekaru wasu yan uwa sun dauko wani aiki mai fadi aka ba su shawarar takaita suka ka suka ki suna ganin cewa kaman ai za a iya to aikin nan dai a yanzu ina ganin ba wanda ake yashi to kaga sai mu ya dauki abin da zai iya aikatawa ko da a ce ba shi da yawa albarka ake nema da kuma dorewa ma mutum sai bo aiki mai yawa kuma bai iya shi ba wani yana shafan da yawa daga cikin wasu masu masu kishi haka sai dinga ganin da kishin nan nashi ba zai iya yin komai da komai mm. amma da tafiyar ta fara nisa sai kaga an fara samun ma'ana rauni saboda an ɗauko abin yayi yawa an ɗauko abin yayi yawa ana ɗaukan abu kaɗan kaɗan ne a manzana sallallahu alaihi wasallam san da ya fara kira zuwa ga Allah ya fara kiran mutane kaɗan ne ya fara daga gida ne har abin ya fito har ya faɗaɗa ana sai babi na gaba babu misali idan sahar cewa in har za a yi misalin nan za a zarce da azumi to mutum ya yi shi zuwa ma'ana ini daya da dare shine daga lokacin da ya dauki azumi na lokacin huduwan alfijir ya yi sahur to ya kai shi zuwa wani sahur wannan shine abin da ya fi alkhairi a cikin misali tunda ya taba wani bangare na dare din kuma dama yana yin azumin shi a cikin ini amma yana so har sai ya hada ni. ya kawo hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi wita kuma duk cikin ku wanda yayi niyyar ya sadar da azumi din nan ya zarce to yayi shi zuwa sahar shine zuwa karshen dare daidai lokacin da alfijir yake hujowa ma'ana sai ya yi sahur ɗin shi kuma sai suka ce to ai kai kana zarcewa ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni din ba irin yanayin ku nake ba yanayi na daban da irin naku a cikin irin wannan abin da kuka ga ina yi ya ce domin ni ina kwanciya akwai mai ciyar da ni kuma da wani mai shayarwa da yake shayar da ni saboda haka babu wani kuma a cikin ku da yake da irin wannan hali din don haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shawarar abin da yafi musu maslaha da abin da yafi sauki a gare su to sai babu wanda yayi rantsuwa ma dan uwansa cewa ya ya ajiye azumin nafila ma'ana wannan babin mutum ne yake azumin nafila sai bako ya zo mishi ko ya san da zuwan bakon ko bai san da zuwan shi ba ma'ana sai ya kawo mishi abinci so shi wanda ya kawo abincin bako duk lokacin da ya zo yana samun takewa ne in ya zauna tare da wanda yake karban bakoncinsa amma da zai kawo ma abincin ya tashi ya kama harkokin gaban shi ba za ka ji daɗi ba to wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma duk lokacin da musulmi ya yi rantsuwa cewa zai aikata wani abu ko kuma ba zai aikata wani abu ba ko ya rantse ma wani cewa wannan ya aikata wani abu to mafi alkhairi ya samu abin da zai kubutar mushi da wannan rantsuwa kar ya aikata abin da ya ce kar ya fasa abin da ya yi rantsuwa a kai kuma yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi shine uh, ibrarun qasam in yayi rantsuwa ya ce ba zai yi wani abu ba to kar ka tilasta shi ka sashi sai yayi domin zaka jefa shi cikin damuwa da kunci a to wannan babin wani hadisi ne na ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi da shi da dan uwansa amma dan uwa wanda yake na addini ba wai dan uwa na dangantaka ba kamar yadda zai zo a babu haka nan kuma bayani ne akan cewa wanda ya azumin nafila sai ya ajiye azumin ya karya ya zama tilas sai ya rama wannan azumin ko ba zai rama ba ya zama tilas sai ya rama ko ba zai rama ba kamar misali mutum ya yi azumin nafila na litinin sai kuma aka yi dace cewa an gayyace shi wata walima ran litinin kuma ba lokacin shan ruwan shi ba shi dai amsa kira na walima wajibi ne ko wajibi ne mutum an kira shi ya amsa idan da aka fa ajibu goda kaje din aka kawo abinci gashi kuma kai kana azumi yanzu kana cikin abubuwa guda biyu zaka ci abincin ko zaka aje ko ko kuma a'a ba zaka ci abincin ba wanda akwai hadisi cewa wanda yake azumi aka gayyace shi irin wannan gayyata din to in ma ya zama ba zai ajiye azumin ba to ya musu addu'a falyusalli ma'ana falyadu lahu akwai hadisin da ya tabbatar da haka wasu kuma akan wannan hadisin da zai zo a wannan babin suna ganin babu laifi mutum yana iya ajiye azumi sai dai wajen ramu kodin wasu na ganin ya rama wasu kuma suna ganin kar rama amma dai na da zafi don mazala sallallahu alaihi sallama lokacin da wani mutum ya zo aka gayyace shi din ya ce yana azumi ya ce ajiye azumi ya ajiya azumin da ya ci abinci ya ce to in ka so karama in ka so kuma ka bashi dama ba azumi bane na waji ba azumi ne na waji inda yake dai mafi kiyayewa din shine wato ya rama azumi domin yana kyautuwa ga bawa mumini idan ya ɗauki ibada ya cika ta kar ma ya lalata ibada Za ya ce wala a amalakun kada ku ɓata ayyukan da aikin da mutum yayi yi ƙoƙari ya ga cewa ya cika tashi idan hakan zai zama ya fi kyautuwa wajen ƙara danƙon zumunci da sauran sun da wannan azumi ne na nafula babu da yana iya ajiyewa in ya ajiye azumin ma'ana ya sha ruwa wannan ba a kama shi da laifi tunda azumi ne dama min asasi ya afili na fulan ba wai azumi ba ne na wajabci na قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا عبد الأمير عن عون بن ابي محيطه عن أبيه قال ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم فرأى أم أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقول قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان لآخر الليل قال سلمان قولي ان فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق A kamar yadda babin ya gabata babin wanda ya yi rantsuwa ma ɗan uwansa cewa sai ya ajiye azumin nafilin mana kana da aboki ya zo ya gayyace ka cin abinci ko walima ko wani buɗe gidansa ko wani abu ka zo sai ka ce kana azumi sai ce wallahi sai ka aje azumin kuma shi min samimi kalbi ba wai wallahi irin talagawo ba ta gaske yake yi ce billahi lazi sai ka aje azumin a gari wannan dai ba inda za a ce rantsuwa ke ta wasa to kaga idan ba ka ajiye ba kaga ka hada shi da aiki an ka ajiye kuma ka kubutar mishi da rantsuwarsa amma wace abota ce za ta kai ga wannan ita ce abota irin ta ta gaskiya wanda kauna ce da kuma addini ya haɗa su shi yasa yace walam yara alaihi qada'an idan kana aw faqalahu wasu suna ganin malamai ba sa ganin cewa sai ya rama wannan azumi musamman ya zama haka zai ba zai ba zai ba zai ja sabani a tsakanin su ba to ya kawo hadisin Abu Juhaifa yake cewa manzana sallallahu alaihi ya haɗa yan uwantaka tsakanin Salman da Abu Darda lallai yana daga cikin farkon abin da manzana sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da ya shigo Madina shine ya hada yan uwantaka domin mu'mini dan uwan mu'mini ne innamal mu'minuna ihuwa haka yayi haka dan ya ƙara dankon zumunci a tsakaninsu to daga cikin waɗanda ya hada akwai salman da abu darda abu darda mutumin madina ne salman kuma salmanul fari eh, ya hada eh, wasu yan uwantaka banda su to wannan yan uwantaka sai ya zama tun da abu ne na Manzala sallallahu alaihi wasallam haɗi ne na Manzala sallallahu alaihi wasallam sun ɗauke shi da muhimmanci Ya sa suka ɗauki junansu ɗin yan uwan juna ne yan uwa na hakika na gaske sai salman radiyallahu anhu sai ya ziyarci dan uwansa abu darda a gidansa sai ya samu umar darda sai ya ganka a wani irin yanayin shiga ma'ana ba cikin tsafta ba ana shiga dai ba shiga ta tsafta ba shine mutabazzila an ce tabazzur ne mutum da bai gyara jikin shi ba ya cinsa sai yake ce mata a ah, ya na ganci a irin wannan yanayi sai ta ce ga dan uwanka nan abu darda ba da bukata a duniya da haka ni ban ga adan da zan mishi ba ko ma na yi adan babu amfani da dama ana yin adan ne saboda shi ya yi. to ta yi adan bai kalli wannan adan ba shi ba komai ne a wajensa shi nan, bai ce komai ba da wannan sai ya zo shi abu darda ya kawo abinci ya hada sai salman ya ce mishi kun ya ce ka ci abinci sai ya ce aini ina azumi sai zalman ya ce ma ana bi akilin hatta ta akul ma'anar ma'ana ne ce wallahi da wannan jawab ne na kasan wallahi ma ana bi akilin hatta ta akul ya ce wallahi ba zan ci abincin nan ba har sai ka ci kagan wani ne zai ce to wannan damuwar ka kuma ko musamman wanda bai san waɗannan hukunce-hukuncen ba eh wanda bai sani ba yana da jarinci kaga ba zai dauke shi wani abu ba amma wanda ya sani ya san cewa yana daga cikin kyautata ma musulmi ka fitar da rantsuwarsa a wanda ya san hukuncin shari'a bayi da damuwa nan sai ce an ah, dai abin ya kai haka na haƙura da ka je ka shiga cikin kafara da abin nan gara ni na aji ba sai ka yi wannan nauyin ba shi kenan fa aka da sai shi ma ya ci din kaga wannan akwai yan uwantaka akwai mutuntawa da dare ya yi. Tun da ya zo masa ziyara ne kuma a gidan zai kwana sai abu darda ya tashi zai yi sallar dare sai salman ya ce kwanta ka yi bacci a ga wanda zai ce ya za ka shiga rayuwa ta da yawa ya ce nan kwanta ka yi bacci shi ke nan ya kwanta ya yi bacci sai ya sake tashi zai yi tallafin ya sake ce mashi kwanta ka yi bacci to can da dare ya yi nisa to lokacin sai ya ce mashi yanzu kan ka tashi ka yi sallah yanzu ne lokacin sallah ana yana so idan masa kontrol ne na abubuwan da yake a kai wanda yake ganin shi ba haka ya kamata ya kasance ba in gane ko to sai suka tashi tare suka yi sallar ma tare ta nafilan sai salman a lokacin sai ya samu damar da tunda har ya kai ga wannan gaba sai ya ce masa lallai mahalicinka yana da haƙƙi a kanka inna li rabbika alayka haqqan eh akwai haƙƙin Allah a kanka na ka bauta masa amma duk da haka wali li nafsika alayka haqqan ma'ana kanka ma yana da haƙƙi ma'ana zuciyarka da ranka suna da haƙƙi a kanka ka hutar da su haka nan iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka tunda yana da wancan abin da ya gani na matarsa da haka yace kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa sai ya je ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Abu Darda kenan kamar abin da Salman yayi ya masa wannan abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka Salman abinda Salman ya faɗa gaskiya ne ah, wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa na farko shine wato 'yan uwa ko abokai in akwai aminci suna ziyartar juna babu laifi bal abu ne mai kyau yanzu ne da zamani yayi yi niza ila ya ce ya kai baka gaya mashi ba da za ko yanzu an daji mulka da zai je gidan malam sama'ila zai ce ai baka gaya mun ba ni ba ban shirya ba eh sai ya sanar ko to sahabbai ba haka bane su a tsarin su a tsarin su ba haka bane saboda ya dauka kamar kanin ka ne yanzu zai zo gidan ka sai ya gaya ma ya gaya ma ba ma'ana yan uwantakar kamar ta kai yan uwantaka ce fa ta ma fita zumunci ta fita dangi ma kusa wantaka ce ta addini wanda ita ce za a tashi a kan ranar tashin alkiyama Allah ya ce al'akhillahu yawma idin ba'dhum ne ba'dhin aduwwun illa illan mutake sai masu tsoron Allah su ne yan kwantaka su za ta amfane su a wannan rana hakanan yana daga cikin wato fikihu na wannan hadithin abinda za a iya samu a cikinsa halaccin mutum ya kwana a gidan abokinsa har wannan shi ne mai wahala a wannan zamani to su aya madina suke kansu. a yanzu a gari ɗin ba zai yi kwana a gidan abokinka ba to kaga a ce yan wancan namu akwai zaura ke akwai zaura su a gari ɗaya suke dukansu a madina suke ta iya yiwa kuma salman ya taso daga wani waje ya samu abu darda haka nan kuma akwai halaccin cewa mutum yana iya magana da macen da ajinabiya ce ma'ana ba maharamarsa ba idan akwai bukatan haka don wani zai ce to ya za a iya ya kalli mata abu darda da sauransu ila abu na farko lokacin babu hukuncin hijabi abu na biyu kuma a bukatar haka ne bukata ce ta kawo har ya mata magana an ka lura cewa abokinka akwai abin da zai iya bata masa ma'ana zaman gidansa ka dauka kamar naka ne saboda haka kaga wannan shine yan uwantaka ta gaskiya dan uwanka na gaskiya amininka na gaskiya shine wanda zai ga abin da zai cutar da kai ya hana kaga ya ga abin da zai bata masa ma'ana zamantakewarsa domin ta nuna rashin jin dadin da ce dan uwanka ba da bukatar duniya ko da ta faɗa haka ai kamar shagube ne bai da buƙatar sa, kuma tana da haƙƙi a kansa don haka mutum yana iya zuwa gidan abokinsa ya kwana wannan babu laifi eh, kamar yadda ɗan uwa ya faɗa musamman ya zama ana ana nesa da juna misali ya taso daga wani gari ya zo gidanka babu laifi ya kwana a gidanka babu laifiya ya kwana a gidanka sannan kuma yana da kyau ko da wani yana da yana aiki akan wasu abubuwa sai kaga hakan bai dace ba ko min babin nasiha addinin nasiha kaga ya gaya masa yanzu abubuwan da yake ganin sun fi dacewa haka nan bai cikin karantarwa ta addinin musulunci mutum ya daura ma kansa ibadu na nafulfuli. masu yawa da za su gusar masa da kuma wasu haƙoƙi na wajibi da yake kansa Kada shi ai ya yi zurfi ne a cikin nafulfili har ya bar abin da suke na haƙƙinsa ne yanzu haƙƙin matarsa da yake wuyansa ya fi girma a kan nafular da zai e haƙƙin da yake wuyan shi na iyalinsa matar shi ya fi wannan nafular da yake domin duk nafulfilin da zai kan shi da ke ma shi za a ba da shi kadai amma duk wancan kuma ya yi da haƙƙin wani saboda haka an ga mutum ya yi haka ana iya yi masa gyara akan haka don haka mutum bai wuce iyaka cikin ayyukan na fulfuli har yi tasiri akan abin da ya zama na wajibi ne ma ya bashi da haka allah maɗaukakin sarki ya tsara mana yadda za mu bauta masa kuma babu abin da Allah maɗaukakin zarki ya fi so da kuma aka fi neman kusancin shi da shi fiye da abin da yake na wajibi ne shi ne cikin hadisin kudusi Allah maɗaukakin zarki ke cewa ah, wa ma ba abdi ilayya bi shay'in أحب وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما cewa babu wani شو da bawana zai nemi kusanci da ni. da shi wanda ya fi kauna a gare ni fiye da abin da na wajarta masa ana mutum ba zai ajiye ya yi sallar dare ya kwanta ya ki fitowa sallar asuba ba ya wani haka zai yi tun ya fara tun cikin daren nan ya yi ta yi ya yi ta yi sai dab da alfijir kuma zai ce bari ya ɗan kishin gida shi har sai rana ta yi tashi ya sallar to kaga wannan ya ajiye aikin da ya zama wajibi a kansa saboda aikin da bai zama wajibi a kansa ba haka ba a ma'ana danne aikin farilla saboda aikin nafila in aka samu farilla da nafila to farilla ce take gaba shine abin da Allah ya shine abin da Allah ya fi da dai sauransu kenan wannan hadisi yana nuna sannan kuma idan mutum yayi yi rantsuwa akan wani abu to in dai da halin yadda zaka ka kubutar da shi da rantsuwarsa to kai kokari ka kubutar da shi yana daga cikin kyawawan ayyuka yana daga cikin kyawawan ayyuka matuƙar abin da ya rantsuwa a kai ba saban Allah ba ko idan saban Allah ne ba a cewa kubutar da shi a kan wannan sai a hana shi amma da in ba saban Allah ba ne shi kenan sai ka yadda ka bashi ya yi yanzu misali ya ce yau ya rantse da Allah tsakanin shi da matar nan tashi sai abu kaza to kaga wannan ba za ka bashi ya yi wannan abin nan ba ba za ka ce to shi kenan bari ka kyale shi da abin nan din nan ba wannan zai ka hana shi wannan sai ka hana shi ba za ka ce to bari na bashi ya yi tun da ya riga ya yi rantsuwa a kai ba a abu ne wanda yake na laifi misali ko misali wallahi shi da wani ba shi ba shi a to ba za ka bashi ya yi wannan ba tun da wannan saban allah ne amma abin da ya zaba saban allah bane, ne to sai ka karfafa shi ka kubutar da shi da wannan rantsuwar da ya yi a kanta kala babu saurin sha'aban babin yin azumi cikin watan sha'aban ai azumin nafila a cikin watan sha'aban a ga malam bai ce babu saurin rajab ba masu yin azumin rajab ce babu saurin sha'aban ai sha'aban shine ake azumin nafila ake waitawa ciki ma'ana tunda sunna ake bi kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine abin da ya fi cika wa mazala sallallahu alaihi wasallama baya azumin rajab da yanzu mutane suke ta yi yanzu masu yin rajab suna nan suna ta buga azumin suna rajab mai dalili babu yan jahiliya suna yi shine babban dalilin ana girmama shi a jahiliya kai ma ka zo yanzu ka girmama shi a to sai mutum ya bari ya ba abin da yake shi ne daidai da shari'a shine azumin sha'aban sha'aban shine wata na takwas a cikin watanni na wato hijira kuma an kira shi sha'aban ne saboda a wannan watan shine wata da suke tashi su ma'ana kosar da dabbobinsu sannan kuma su bibiyi inda za su dauki fansa domin an bar watan shaharun haram shine rajab ba kisa ba waye to da sha'aban ya zo shi kenan za a je a biya bukata za a je a yi yakin a yi waye da sauransu nan ya ke kiran shi sha'aban amini watan sha'aban shine watan da yake nan kafin ramadan kuma hadisan da za su zo a babin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin watannin da yake yawaita azumi a cikin su to kaga yanzu mai yawaita azumi a rajab huwa khalafa sunna eh duk wanda zai yi azumin shi yafi yawa a rajab bai yi a sha'aban ba ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu huwa yukthiru as-sawma fi sha'aban shi azumin yafi yawa a sha'aban har ma Aisha radiyallahu anha take cewa in na so ma zan ce fa a sha'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aje azumi kusan yana yin shi duka ne haka ta faɗa amma ba rajab ba saboda haka sha'aban an wata ne da ake so mutum ya yawaita azumi a cikinsa saboda ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a cikinsa mana saboda kusancin shi da wata ramadan inda mm-hmm. yake akwai hukunce-hukunce da suka shafi hata yin azumi a cikinsa in ya kai rabi ko kuma in ya kai kusa da karshe ba a sadar da shi da wata ramadan wanda eh, zai zo a cikin waɗannan babuka masu zuwa na قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دون عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها a hadisin farko hadisin aisha ne radiyallahu an hata ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fara azumi ma'ana na nafila zai yi ta yin azumi ya dau lokaci mai tsayi yana yi har sai mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana bai rabuwa da azumi haka nan yakan kuma sha ruwa ya dau lokaci mai tsayi baya azumin muka na nafila haka da zai jera su har sai mun ce kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi na nafila da haka haka imani yake ana ka taba wani lokacin ka huta ka taba ka huta to wannan ya fi zaburar da mutum sai take cewa ban taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya cika azumin wani wata ba daga farkon shi har karshe ban da ramadan kenan yanzu wanda zai zo dauki azumin rajab tun daga farkon rajab har sai ya dire shi wani ya saba ma sunna wa mukhalifu lis sunna ba za a ce eh, bai da ladan azumin da ya ba tun da azumi ne na nafila amma ya yi shi ala khilafi sunna ya saba ma sunna ba za ka ce azumin shi ba lada a ciki ba inda niyyar shi ake dubawa da abin da ya amma dai huwa mukhalifu lis sunna sunna shine mutum ya yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi yi. Ta ce ba taba ganin ya cika azumin wani wata daga farkon shi har karshe ba in ba Ramadan ba Ta ce ban taba ganin kuma yana yawaita azumi a cikin wani wata ba fiye da yanda yake a a A duk nan da ya isa dalili da za a ce a bar wannan al'ada a koma addini ba domin al'ada ce yin azumi a cikin abin nan tunda al'ada ce ta jahiliya kamar yadda umar radiyallahu anhu yake hani a kai yakan kama hannun mutane ya caccauta musu budalan nan tashi ya ce sai sun ci abinci da ƙarfi ya sa ya ce wallahi zai kunci sai ai a jahiliya da mu ne muke girmama shi to tunda addini ya zo ya hana to ba za mu yi ba kuma to shi umar yana da ƙarfi da zai iya hana yugayyar ubiyani kai yanzu ko a gidanka ne ake azumin rajab ba ka yi hana ba inda wanda zai yi azumin a cikin gidan naka ido wata yakama ce ka fara magana ta ce kuma ma ka shiga sama addini abin da aka gaya ma kenan ce tuntuni ba ake wannan azumin ba yanzu ko kun zo da sabon zamani za ku hana zai ga ana neman kuma a mayar da shi wani abu na abin hikima da karantarwa da nuna musu a'a wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk abin da ya zama bai yi ba kuma baya zama shine daidai din da haka insha Allah sai a karantar da su hadisi na gaba shi ma irin shi ne hadisin Aisha ne radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance yana yin wani azumi a wani wata ba fiye da yanda yake sha'ban to iskar din shine da tace wa in ka wa innahu kana yasumu sha'bana kullahu tace ai yana yin azumin sha'aban dukkan sa a ga wannan aka tafi a wannan za a ce mazala sallallahu alaihi yana yin sha'aban daga farko har ƙarshe kama an ce kullahu ma'ana mafirin rinjayensa mafirin rinjayensa domin ma samu ruwaya a cikin muslim da take cewa kana ya sumuhu illa qalilan yana azumin sha'aban sai dai kaɗan kawai to wanda ya yi mafi yawancin abu ai akan ce kaman yayi mayi duka ne ko yanzu kamar misali dalibi ne ya zo ya rubuta jarabawa ya amsa mafi yawancin tambayar da aka mazi a ce a ya ci jarabawa haka a ce ba ya ce ya ci duka ko da a ce ba dalilin da dalilin ya ce a wani ya ci duka to abin nufi kenan azalla sallallahu alaihi wasallam ba wai yana azumin sha'ban har karshen shi ba tunda shine yayi hadi da yake cewa kada ku gabaci ko kuma kada ku shigi azumin ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu ya yi hani a ƙarshen sha'aban a to take cewa ya kasance kuma yana faɗa yana cewa ah, duk aiki ku ɗauki aikin da za ku iya kaga kar kai ma ka ji an ce sha'aban din ka ce to bari in ka fara sha'aban sai sai baba ta gani mana sai an kai da azumi to wannan ai za ka zo ka galabai ta ma ba za ka ji shauƙin ma shiga ramadan ba ai dama hikimar abin da yasa yake yawaita azumi a sha'aban din shine saboda ma'ana ya samu ƙarfi ya saba da azumin ta yanda har zai shiga ramadan din ma'ana sai jikin shi ya biye da ramadan din tunda ya riga ya ɗauko shi a bani yanzu ilina na da irin abokin magajin mala ismail ba ma zaman nafila da yawa da haka da an zo ramadan din shi kenan ranar farko musamman ranar nan ta yawa ba a fara ruwa ba sai ka ga mun ta da an yi ranar farko ya kaga kamar ba za ka iya na biyun ba saboda ba ma yawa azumin nafila daga ramadan sai ramadan to kaga wanda yake yi a cikin sha'aban ko da guda biyu ne ko uku mutum ya zaure ne zai dan ji karfin gwiwa shine hikimar yin azumin sha'aban mana zai dan yi zaburar da mutum ta cewa ɗan ramadan ɗin ya zo to ai ya dan samu dama karfin gwiwa ya riga ya dan samu. to sai mutum ya yi gwargwadon abin da zai iya yi ce fa'in nan la halaya mai don allah ba zai taɓa ƙosawa ba wai don kuna yawan ibada ku ce har kun kura allah har sai kun kune za ku ƙosa allah bai ƙosawa ku yi ku yi duk abin da za ku yi allah maɗaukacin zarki wannan ba komai ba ne a wajensa in duk duniya za ta taru ta dinga ibada a lokaci da eh, wannan ba zai ƙara allah da komai ba kuma an saba gaba ɗaya allah ba zai rage shi da komai ba shine Allah bai kosawa har sai dai ku ku gaji ku yi ku yi ku yi har ku kosa ma'ana duk yawan abin da za ku yi Allah ba zai gaji da ba ku ladan sa sai dai ku ne kuka gaji da yin aiki sai kuma take cewa kuma a habbu salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna ya kiyaye ta shine abin da ya daure akan ta koda ba ta da yawa yanzu wani a cikin mutum zai yi hawa wata rana sai ce shi bari ya yi raka a takwas nan da aka ce ta ake a ha? amma ya yi wannan ba sai ya yi wata takwas kafin ya ƙara yin ha? ba shi ba ha kuma wani kuma a yana nan sallar wadahan nan duk lokacinta da ya yi zai yi raka a biyun nan ta wada ba za ta wuce minti biyar ba ya gama abinsa gobe ya sake yi amma mai takwas ɗin nan in ya yi ya yi wajen wata kafin ya sake ya tuna cewa aya ko ta wada ha? amma ko wanda za ka ga ya kiyaye ta a raka a biyu nan kullum in ya tashi ya gama abubuwan da yake ya rana ta dan daga sai ya azwal ai raka a to shine abin da Allah ya musu ma'ana ba wai aiki mai yawa ake so ba ana son kyawun aiki ne da ingancinsa da kuma dorewar da bawa zai yana yi a yanzu za kaman karata alkur'ani ne inda kullum da safe bayan asuba mutum ya karanta aya biyar kullum ya zama dai baka rabu da alkur'ani ba ya fi wanda zai zauna wata rana ya karanta izu biyu sai ya yi kuma wata ɗaya kafin ya sake waiwaiwa Ka ga mai aya biyar biyar da na ya fi shi ba yawan ake duba ba dole wanda za ka yi kana ya aiki ce ce abin da manzan da sallam ya fi kauna na sallah abin da ya daure a kai koda bai da yawa haka nan ya kasance idan zai yi wata sallah dawama alaiha sai ya daure a kai haka duk abin da zai yi na nafulfuli ma'ana tana nufin sallah ta nafula yana dorewa a kai haka idan mutum ya sa kansu zai dinga yin wasu nafulfuli to ya dore a kansu ya dore ya ci gaba da yi kamar yanzu misali in an shiga wata ramadan ga irin mu marasa yawan nafula din nan in aka fara tarawi kan mu bari sai an gama azumi shine abin da Allah ya fi so kada a yi tarawi yau in an yi ranar farko aka yi rana na biyu to shi kenan wani ya gama kenan sai an shiga goma ƙarshe kuma in kai ya gama nan ba wai zai shagarci da wasu abubuwa bane ko ya zauna da iyalinsa ko abin nan a'a wani abu ne da ba shi da amfani a ramadan zai kalli wani abu ne ko zai je wata hira ne ko wane ne abin da ake so dai mutum ya yi abin da zai iya ko da karawai din ta ramadan in mutum ba zai iya yi duka ba ko ana dadewa yana gani ana dadewa a masallaci to ana da akalla ko raka a biyun farko a dinga yi da shi kullum ya fi masa akan cewa zai yi ba an da akalla aka yi raka a biyun farko aka yi sallama ya gaji ya huta dama aiki ne na nakula gobe ma an zo aka yi biyun ya sake zuwa ya huta shi kenan na alaini shi ana so idan mutum zai yi aiki ya yi abin da zai iya ɗorewa kai kar ya ɗauko ma kansa abin da ba zai iya wani ya ɗauko shi abin da ba zai iya ba kuma musamman a cikin azumin zai zo ke cikin salatin tarawi a cikin babin da zai zo a gaba za ga cikin sallar tarawi ko ta hajjun da ake yi za a ce sai an sauke ƙur'ani sai an yi izu shida wanda ga mutane ba sa iyawa abinda aka san ba za a iya ba tun farko ma kar a fara shi ko kuma za a zo a yi shi ne ya zama ba a yi shi da yadda ya kamata ba aka zo aka fara gudu a cikin sallar sai ka ji ba ka jin daɗin sallar sai ka ji ba ka jin daɗin sallar wani allah allah yake a gama ta ishe shi ai sallah mutum ya shiga bai so ya kare ta haka bayan allah ke na ƙwarai sun shiga sallah ba sa so su yanke wasu suna ganin suna saduwa ne da allah maɗaukakin sarki suna kusantarsa za mu dakata akan wannan babi za mu tashi babi na gaba babu ma karo min saunin nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqtari babun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin azumi da kuma ajiyewa ma'ana azumin mukan nafila wasu masu yin azumi ne to ya ya kamata azumin ka ya kasance daidai da yanda tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.